That's just the henny, man. I smoke, I drink, I'm supposed to stop. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. In ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata biyar ga watan Agusta na shekarar 2023. a cikin shirin namu ne za ku ji cewa kotun sauraron karar sakamakon zaben shugaban najeriya na 25 ga watan fabrairu za ta yanke hukunci ranar laraban nan bayan nan kuma muna tafi da rahoto na musamman kan yadda gwamnatin jihar neja za ta raba kayan tallafin rage radadin cire tallafin man fetur amma kafin nan sai a gyara zama sauran labarin duniya jama'a assalamu alaikum ma'aikata a najeriya sun tsunduma yajin aikin gargadi a yau talata don nuna rashin jin daɗin su kan yadda rayuwa ta yi tsada tun bayan da aka janye tallafin man fetur hakan na nufin yajin aikin ya sa tattalin arzikin najeriya wanda shine mafi girma a nahiyar afirka ya shiga halin kakanikayi ƙungiyoyin kwadagon kasar sun kuma sha alwashin ba za su janye yajin aikin ba har sai an biya musu bukatunsu waɗande shine yajin aiki na biyu da ma'aikatan kasar suka shiga cikin wata guda yunkuri na karshe da gwamnatin ta yi na hana ma'aikatan shiga yajin aikin ya citira bayan da suka ki amsa wata gayyata da ma'aikatar kwadago ta aika musu a wata hira da ya yi da muryar amurka a kwanakin baya jim kaɗan bayan wani yajin aiki da ƙungiyar teni ya yi wanda kotu ta dakatar da shi sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadugon najeriya ta nlc comrade nasir kabir ya ce bukatarsa ita ce a dawo da farashin mai kamar da yake a da. ƙungiyar kwadago ta NLC ta lashe takwabi mun nuna babu gudu babu ja da baya insha Allah muna kan bakanmu ne na cewa lallai lallai a janye wannan cire tallafi da aka yi mai ta koma yadda yake kan a ci gaba da wannan tattaunawa. A yau Talata Rasha ta ce makaranta sun lalata wasu jiragen Ukraine marasa matuka waɗanda aka harbo su kan babban birnin ta. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiragen mara matuka sun tarwatse a daidai yankin lardin Istra da ke Moscow da kuma yankin Kaluga da va da ke lardin. Magajin garin Moscow Sage Sobiani ya ce barbashin jiragen mara matuka da ya zubo ya lalata wasu wuraren ayyuka. sai dai hukumomin na rasha sun ce babu wanda ya jikkata bayan da baraguzan jiragen mara matuka suka faɗo ukraine da ya baya bayan nan kan yi amfani da jirage mara matuka wajen kai hare-hare a yankunan rasha yayin da mamai da rasha ta yi mata ya dushi shekara biyu a halin da ake ciki amurka birtaniya da kungiyar tarayyar turai na kokarin shawo kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a wannan makon don ta daina turawa rashar kayayyaki waɗanda za su iya taimaka mata a yakin da take yi da ukraine kamar yadda jaridar wall street journal ta rawaito a ranar litinin inda ta ambato silar maganar daga bakin wasu jami'an amurka da na ƙungiyar tarayya ta turai wani jami'in ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ya faɗa wa kamfanin jillancin labarai na reuters cewa ƙasarsa na bin ƙa'idojin takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta ƙaƙaba wa rasha sau da ƙafa jami'in ya ƙara da cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa na ci gaba da sa ido kan dukkan kayayyakin da kasashen biyu ke musaya ma'aikata harkokin wajen amurka ta ki cewa uffan da aka tambaye ta kan wannan rahoto na wall street journal ita dai haɗaɗɗen daular larabawa ta ce tana ci gaba da tattaunawa da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa ciki har da amurka da tarayyar turai kan rikicin na ukraine da kuma tasirinsa kan tattalin arzikin duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumar da ke kula da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rage wani kaso daga cikin tallafin abinci da take samarwa Afghanistan. Matakin da ake fargabar zai iya shafar akalla mutum miliyan biyu a wannan wata. Hukumar ta WFP ta kuma yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a samu matsalar karancin kudaden da za a samar da abinci ga al'ummar da ke yankunan karkara yayin da aka doshi lokacin hunturu. Ta kara da cewa nan da watan Oktoba ake fargabar kudaden za su kare. lamarin da ya sa hukumar take yekuwar da samar da tallafin da zai iya ciyar da mutum miliyan goma har zuwa karshen shekarar nan hukumar ta wfp ta ce a halin yanzu tana bukatar dala biliyan ɗaya idan har ana so a samu abinci da kuma gudanar da wasu ayyuka har zuwa watan maris ɗin baɗi kashi ashirin cikin ɗari na mutanen da hukumar ke tallafawa mata ne waɗanda ke ƙara shiga halin kuncin rayuwa saboda tsauraran matakai da gwamnatin taliban ke ɗauka na hana su yin wasu ayyuka. uwar gidan shugaban amurka jill biden ta kamu da cutar covid-19 sai dai fada white house ta ce alamun cutar da ke damun uwar gidan shugaban kasan masu sassauci ne an kuma yi wa shugaba joe biden gwajin na covid-19 a yammacin ranar litinin amma sakamakon ya nuna bai kamu da cutar ba kamar da fada ta white house ta faɗa cikin wata sanarwa a yammacin jiya litinin ne wani gwaji da aka yi ya nuna cewa uwar gidan shugaban kasar ta kamu da covid-19 in ji daraktan sadarwar ta elizabeth alexander inda ta kara da cewa jill biden za ta ci gaba da zama a gidansu da ke jihar delaware biden dai ya dawo daga jihar ta delaware shi kadai a yammacin litinin ba tare da uwar gidan tasa ba sanarwar ta kara da cewa bayan gwajin da aka yi wa uwar gidan shugaban kasar na covid-19 wanda sakamakon ya nuna ta kamu da cutar ne yasa aka gaggauta yi wa shugaba biden gwajin na cutar inda sakamakon ya nuna bai kamu da ita ba in ji fadar white house sai dai bayanai sun nuna cewa za a ci gaba da yawa shugaba biden gwajin cutar cikin wannan makon fadar ta waters dai bata ce open ba bayan da aka nemi ke karin bayani ko wannan lamari zai shafi tafiyar da biden zai yi zuwa kasashen ƙetare labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Kotun sauraron karar sakamakon zaben shugaban Najeriya na 25 ga watan Fabrairu za ta yanke hukunci ranar Laraban nan. Matakin kotun ya zo ne bayan kammala sauraron jawaban ƙarshe na sassan da ke cikin karar a watan jiya. Ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana. Yanke hukuncin zai zo ne mako biyu gabanin cikar wa'adin kwana 180 na ka'idar sauraro da yanke hukuncin bisa doka. kuma ya shafi jam'iyyar PDP, Labour da APM da ke bukatar kotun ta soke ayyana Bola Tinubu da hukumar zaɓe ta yi a matsayin wanda ya lashe zaben. Dan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP a Tiko Abubakar da mai bi masa baya Peter Obi na Leba na zayyana zaben a matsayin wanda aka nuna murdiya da kin amfani ko bayyana ainihin sakamakon na'urar tattarawa da aika sakamako. Lauya mai zaman kansa Abuja barista mai nasara Kogo Umar ya ce koma ya shari'a ta kaya duk wanda bai gamsu ba na da damar garzayawa kotun koli. sashi na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu na tsarin mulkin Najeriya ya fito jaddadawalin tsarin matakai-matakai na tsarin shari'a a Najeriya. Tun daga kotu wadda take mafi karama har zuwa kotun Allah ya isa wato Supreme Court. Jama'a suna da yanci idan shari'a ba ta musu daidai ba ko hukunci ba musu daidai ba su daga shi zuwa kotu ta gaba. Kuma ɗan ƙasa na da yanci su ma yi ƙarar su kansu jami'an da ke shari'a ɗin ko kuma su yi ƙarar kotun ko su yi ƙarar gwamnatin kanta duka wannan yanci ne na ɗan adam. Kakakin shugaba Tinubu a jure Ingelale ya ce shugaban yana da ƙwarin gwiwar samun nasara a sakamakon shari'ar. Shi kuma ɗaya daga manyan jami'an kamfen na PDP Alhaji Yusuf Dingyadi ya ce sun gabatar da duhujojin da suka dace don neman kawar da Tinubu daga fadar Aso Rock. ko kaɗan ba na harbin cewar waɗannan alƙalai ba za su yi adalci ba bayanan da aka bayar tun daga lauyoyi har kuma da su alkalan suka gudanar da sauraren wannan shari'ar na tabbatar da alkalan nan za su aiwatar da adalci kuma dukkan ɗan jam'iyyar pdp a duk inda yake tunaninsa shine za a yi adalci za a tabbatar da wannan shari'ar cewar an tafka kurakurai hukumar zaɓe ta inec ta tafka kurakurai ta yi abin da take so ta yi arin gizo na kuri'u kuma ta tsaye da ɗan takarar da bai cika ka'ida ba wannan shine muhimmin abu A nasa bangaren kakakin kamfen ɗin jam'iyyar Labour Yunus Tanko ya yi zargin katsa London a shari'ar, amma ya ce hankalinsu a kwance ke bisa hujjojin da suka bayar. Mun nuna mun fito da takardun da ya kamata a cancanta a rushe wannan zaben bisa kan doka da oda da kuma da ita kundin ninkin Najeriya. Saboda haka to wa'annan abubuwa ne ke sa mutane suke ta taba ba kan maganin za a wannan ita hukuncin za a zartar. Amma mu mun yarda cewar in sha ma'ammawo wanda za su ba za su zanke eh, shari'an nan za su yi shi ne bisa kan adalci da kuma sanin cewa najeriya kuma ita nahiyar afirka ta a cikin wani matsayi saboda rashin adalci da aka samu a cikin gwamnatin da ake ta yi a lahiyar afirka ba ce ma najeriya za a gabatar da zaman yanke hukuncin kai tsaye ta gidajen talabijin don biyan muradun jama'ar ƙasa. Nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Kafin mu je ga mu na musamman kuɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. gidana da za ka ɗauki zance na a Allah da ka haihasa hasashe na. Ubangidana. mutar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana. kaza ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Eh, da bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana ban gidana da tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauce da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona da mai gidana da za ka duba zance na wala ya Allah na ka cikan muradina. Ubangida na da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka yi hasashe na. Mun zama bayi na ciki da ba shi turewa, muna haƙa na mai rijiya da babu ruwa, muna nutsewa ƙasa zuciya tana kwawa, muna ta bautar gan da rudewa na tunani da sani da ke a kwakwalwa war gidana da kin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunani na gidana da za ka ɗauki zance na Allah da ka haye hasashe Zuciyata kuma ta hana ni yin barci dare da rana kuma ba ragi na sassauci tana ta kakami ko abinci ba ta ci cikin ta mamaki ya game ta ga kunci sannan tunani ya yi tarnaki gadon barci na ta mamaki kan hali na zalunci bakin maciji da ake kira da kumurci Ubangida na bisa karkashin tunanina ya fi mu jin kansara na sa'ad tunanina. Ubangida na da za ka zance na wallahi Allah da ka haye hasashe na. Duk inda kan ga ƙasa kan cire a ilimina to arzikin da buwayi ya ba su dangina ya zarce duka bukatu na su da an tona. To madalla yanzu kuma sai rahotonmu na musamman kan yadda gwamnatin jihar Neja za ta raba kayan tallafin rage radadin cire tallafin man fetur. Mustapha Nasir tsari gare ka. Gwamnatin jihar Neja Najeriya ta ayyana bayar da hutun kwanaki uku daga ranar talatan nan shidda ga watan Satumba zuwa ranar Juma'a takwas ga watan na Satumba. domin raba kayan cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta baiwa jihohin ƙasar domin rage raɗaɗin cire tallafin man da gwamnatin Najeriya ta yi tun a baya. A wani jawabi da gwamnan jihar Niger Umar Muhammad Bago ya yi ta kafofin labarai na jihar Niger. ya ce yanzu haka sun karbi naira biliyan biyu daga hannun gwamnatin tarayyar Najeriya suna jiran isowar naira biliyan biyu sannan naira biliyan ɗaya an sayi kayan abinci ne domin rabawa al'ummomin jihar inda ya ce za a raba su ne ta rumfunan zaɓe da ke faɗin jihar. kuma zai kama buhu goma goma kowane runduna zai kama buhu dubu arba'in da tara da ɗari biyar to sai mun ƙara mun siya mun a kan wannan a dubu arba'in da za a ba mu don ya samu ya zaga kowane akwatin zaɓe kowane rumfan zaɓe buhu goma bayan haka kowace ƙaramar hukuma tana da ward ward ward ward kowane ward mun ba ta naira miliyan goma a kwamitin da suke waɗansu su siya abinci wanda mutanen anguwan suke ci ko mutanen yankin suke ci ba dole shinkafa ba ba dole madara ba daidai abin da ake bukata da zai kawo raka ma talaka shine za a siya bayan haka birnin garin mina da suleja da bidda da kwantagora su an kara masu naira miliyan goma goma a kan kowane wannan ward Haka zalika, gwamna Umar Mohamed Bagu ya ayyana wasu ƙungiyoyi da suka hada da na ma'aikata da 'yan siyasa har ma da ƙungiyoyin 'yan jarida da aka ware masu wasu kuɗaɗe domin su ma su lasa. Akwai ƙungiyoyi na masana'anta na lebo, civil servant, ticoci, 'yan jarida da sauransu duka. su ma an yanke musu don kada su sa kwaɗayi a cikin abin da za a ba talaka an keɓe masu naira miliyan ɗari da goma. Political parties jam'iyoyi da suke cikin jihar Neja dukansu su ma an yanke masu naira miliyan ɗari da hamsin don kada a ba su abin talaka su zauna a saman shi kuma akwai mutanen da suke gudun hijira suna nan su ma suna cikin wannan lokacin an keɓe naira miliyan saba'in da biyar don a taimaka musu masarautu na naija gabaki daya an yanke miliyan tamanin a basu To sai dai wani hanzari ba gudu ba saboda gwamna Umar Bago ya ce kudaden tallafin da aka rabawa jihar Niger bashi ne saboda haka za a biya su a nan gaba. Amma jama'a su sani cewa wannan abincin da aka za a bayar da wannan kudin da gwamnati tarayya ta bayar ba kyauta ba ne bashi ne. Gwamnatin jihar ne da za ta biya a nan da wata ashirin. Kowane wata kawo raba tsaban kudin ƙasa za a cire abin da ya kamata a cire. To tuni dai kungiyar kwadago ta jihar Niger ta yi watsi da nata tallafin na naira miliyan ɗari da goma da aka ce an bai wa 'yan kwadagon. Comrade Abdulkarim shi ne shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger. Mutanenmu na kungiyar kwadago. Mun kira wanga taron ne don mu shaida ma duniya da ma'aikatanmu cewar kowa yana labarin wannan eh, sadarwa da gwamna yi da 'yan jarida wanda ya ce ga yadda za su raba tallafi na musamman wanda gwamnatin tarayya ta ba jihohi wanda a ciki ya faɗa cewa ƙungiyar ƙwadugo da wasu ƙungiyoyi za a ba su miliyan ɗari da goma a matsayin tallafi nasu in zan yi zan yi tuna abin da ce don kada su yi kwaɗayi su taɓa kayan jama'a to shi ne muka kira eh, eh, taro na gaggawa na mutanenmu muka yi shawarwari cikin shawarar da muka yi kuma shi ne muka ce wannan tallafin da shi zai bayar muna kira gwamnati su cika da abin da suka yi niyya su raba ma'aikata a matsayin tallafi na ma'aikata kuma mun yi allah wadai da yadda gwamnati suka yi watsi da lamarin ma'aikata ba su kula da ma'aikata kenan don a wannan sanarwa da ya bai faɗa mana cewa ga abin da za ba ma'aikata ba a matsayin tallafi. Haka zalika ƙungiyar kwadagon ta jihar Naija ta ce ta yi mamaki da ta ji gwamna Umar Mohamed Bago ya ce waɗannan kuɗaɗe da za a raba domin rage raɗaɗin cire tallafin man bashi ne kamar yadda shugaban kwadagon comrade abdulkarim lafane ya yi karin bayani to gaskiya mu ma dai mun sha mamaki da muka ji ya ce bashi ne to mu abin da muka ji gwamnati tare da ta ce za ta ba kowane jiya biliyan biyar biyar don su rage raɗaɗin cire tallafin da eh, to shi muka ji amma shi kuma da ya zo ce bashi ne kaga ai mu yanzu ba mai sanin gaskiyar magana A yanzu dai masu sharhi a kan lamuran ƙasa a nan jihar Niger sun fara yin tsokaci a kan kalaman gwamna game da cewa waɗannan kuɗaɗe bashi ne. Alhaji Kabiru Ibrahim mai jama'a na ɗaya daga cikin masu sharhin. sun ba da kuɗin ne a rage raɗaɗi kafin wasu shiri kuma na taimaka mutane ya fito mm. amma daga bayanin shi yana cewa ai kuɗin garanto su aka yi to in an ranto kenan kaga gwamnatin tarayya kamar bata taimake mu ba kenan magana ta gaskiya na'am to yanzu ba ku yarda da ce makalaman shi ba cewa bashi ne za su biya cikin watanni ashirin kenan eh to abin da yake ma da ban mamaki shine mm. kusan bibiyan da muke kusan jihohi talatin a cikin talatin da shida mm. kawo yanzu babu wanda wai bayanin raba kuɗin kuma ya ce wai ya raba a matsayin bashi ne mm. kusan yanzu kaga kamar shi a gwamnan kano akwai wani rabo da suka yi mm. duk da tumaki da aka raba a ciki da raguna mm. an raba kusan wajen dubu bakwai da wani abu aka zo ana maganan buhun shinkafa kusan dubu goma da sauran yan abubuwa dai da injin nika yadda mutane za su yi sana'a da kuma alkawalin cewa za a zo a sake taimaka ma mutane fiye da yadda ya haka ba mun kaga daga karshe duk gwamnoni da muke bi ba wani wanda ya nuna cewa kuɗaɗen ga da aka bayar na rabon da aka yi na gwamnatin tarayya wai da sunan bashi ne za a zo daga baya abi to yanzu ya za ku yi kenan da shi shi ya ayyana cewa bashi ne eh to abinda za mu yi gaskiya daga ƙarshe shine za a yi ta bibiyan gwamnatin tarayya ita kanta ai a karkashin doka da ya yadda cewa mutum na iya faɗin ra'ayin shi na constitution ɗin Najeriya za a iya kalubalantar ita gwamnatin tarayya akan cewa an yi tsari ne na cewa kun cire wannan tallafin an nuna muku kuma mutane na cikin wahala kun ce za ku taimaka musu da kuɗi ya za a yi kuma a ce gwamnoni sun dawo jahohinsu suna cewa wai kuɗin ga a matsayin bashi ne. Wannan dai duk yana zuwa ne A daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar ƙarin farashin kayan masarufi da ma na abinci har ma da hauhawar farashin kayan sufuri al'amarin da 'yan ƙasar da dama suka bayyana ra'ayin cewa gara dawo da tallafin man a maimakon raba waɗannan kuɗaɗe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru ba tsare da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu so labarin wasanninmu na ranar yau da wannan bakin labarin na mutuwar dan kwallon kafa dan kasar panama gilberto hernandez da ya mutu a ranar lahadi ta gabata a garin colon mahaifarsa dan wasa da ya buga kungiyar kwallon kafa ta panama leda har so biyu ya rasu yana da shekaru 26 da haihuwa hatsari ne dai ya rutsa da dan wasar tunda yana cikin mota tasi ce aka soma lugudin wuta inda motar ta biyo yayin da harsasai suka kai ga jikinsa a lokacin da yake kokarin sabko daga motar hukumar kwallon kafa ta kasar panama ta nuna juyayinta ita da kungiyar kwallon kafa ta cia ta panama da yake buga ma kwallo tuni 'yan sandar kasar ta panama suka yi carrab da wani mutum da ake zargi da hannu a wannan kisan ko da yake 'yan sandar sun ce suna tunanin dauki ba daɗi ne tsakanin masu safar mayagun kwayoyi ya rutsa da ɗan wasar biyu bayan sumbatar ɗaya daga 'yar kwallon kafa ta kasar da ya yi a cikin magagin murnar lashe kofin duniya na mata australia cewa da shugaban hukumar kwallon kafa ta spain luis rubiales a yau ne hukumar ta wasannin kwallon kafa ta kasar spain ko spain ta ba da sanarwar soke mai horar da kungiyar cewa da george bilda haka ma hukumar ta kwallon kafa ta kasar spain ta nemi afuwa game da wuce dan makaɗi da rawa da shugaban kungiyar cewa da rubiales ya yi na sumbatar jennifer mozo a lokacin da 'yan wasan spain suka hankaɗe takwarorinsu na birtaniya a wasan ƙarshe na kofin duniya na mata australia ita ko hukumar guje-guje ta duniya a yau talata ne ta ba da sanarwar iwa 'yan wasan ƙasar rasha ta yin komawa fagen wasanni na duniya amma fa ba da sunan rasha ba ita dai hukumar wasannin guje-guje ta duniya ta soke ƙasar rasha ne da shiga ita da 'yan ƙasarta a kowane wasanni na duniya biyu bayan kasar ta vladimir putin ta mamaye kasar ukraine a ranar 24 ga watan fabrairun shekara ta 2022 shi ko club din villarreal na kasar spain ko spain na kwallon kafa a yau ne talata ya bada sanarwar cire kike setien daga mukaminsa na mai horar da kungiyar kwallon kafa kasa da shekara ɗaya ne ya kama ragamar kungiyar kwallon kafa ta villarreal sai ga shi an cire shi daga kocin Magabatan ƙungiyar na Villarreal sun masa godiya da kokarin da ya yi a shekarar ta gabata inda ya ceto ƙungiyar daga koma rukuni na biyu. Sai dai bayan su makakar bana ta kwallon kafa a Spain an sha Villarreal har so uku yayin da ta yi nasara so ɗaya kacal. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma sai labarai a takaice. ma'aikata a najeriya sun tsunduma yajin aikin gargadi a yau talata don nuna rashin jin daɗin su kan yadda rayuwa ta yi tsada tun bayan da aka janye tallafin man fetur hakan na nufin yajin aikin ya sa tattalin arzikin najeriya wanda shine mafi girma a nahiyar afirka ya shiga halin yi ƙungiyoyin kwadagon ƙasar sun kuma sha alwashin ba za su janye yajin aikin ba har sai an biya musu bukatunsu. su waɗanda shine yajin aiki na biyu da ma'aikatan ƙasar suka shiga cikin wata guda yunkuri na karshe da gwamnatin ta yi na hana ma'aikatan shiga yajin aikin ya citira bayan da suka ki amsa wata gayyata da ma'aikatar kwadago ta aika musu a yau talata rasha ta ce makaranta sun lalata wasu jiragen ukraine marasa matuka waɗanda aka harbo su kan babban birnin ta ma'aikatar tsaron rashar ta ce jiragen mara matuka sun tarwatse a daidai yankin lardin istra da ke moscow da kuma yankin kaluga da va da ke lardin magajin garin moscow sage sobiani ya ce barbashin jiragen mara matuka da ya zubo ya lalata wasu wuraren ayyuka sai dai hukumomin na rasha sun ce babu wanda ya jikkata bayan da baraguzan jiragen mara matuka suka faɗo a halin da ake jiki amurka birtaniya da kungiyar tarayyar turai na kokarin shawo kan ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a wannan makon don ta daina turawa rashar kayayyaki waɗanda za su iya taimaka mata a yakin da take yi da ukraine kamar da jaridar wall street journal ta rawaito a ranar litinin inda ta ambato silar maganar daga bakin wasu jami'an amurka da na ƙungiyar tarayya ta turai hukumar da ke kula da samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta rage wani kaso daga cikin tallafin abinci da take samarwa afghanistan matakin da ake fargabar zai iya shafar akalla mutum miliyan biyu a wannan wata hukumar ta wfp ta kuma yi gargadin cewa akwai yiwuwar a samu matsalar karancin kudaden da za a samar da abinci ga al'ummar da ke yankunan karkara yayin da aka doshi lokacin hunturu ta kara da cewa nan da watan oktoba ake fargabar kudaden za su kare lamarin da ya sa hukumar take yekuwar da a samar da tallafin da zai iya ciyar da mutum miliyan goma har zuwa karshen shekarar nan masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya